a Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon fm din a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar ghana za iya kama mu ta alfa rediyo za kuma iya jin mu ta yanar gizo a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa amina buhari auna tare da ni madina dahiru mai shanu muka sanar da kukan sabon tsarinmu ranar talata shirin yau da gobe zai rika duba batutuwa da suka shafi kiwon lafiya ilimi da fasaha inda a yau ma sha 11 ga watan fabrairu na shekarar 2020 za mu tattauna ne akan matakan rigakafi daga kamuwa da cutar kansa. ana ta amfani da abubuwan gargajiya kuma irin abubuwan da ake amfani da su na gargajiya watakil akwai abin da daman ba irin abin da ya kamata a ringa sa ciwo da yake a buɗe ba so kin ga wannan ma zai iya haddasa wani infection din Amina kin san wannan watan da muke ciki na Fabrairu an ware shi ne musamman domin wayar da kan al'umma kan hanyoyin kare kai daga kamuwa da cutar kansa. Haka yake Madina kin san wannan cutar yanzu ta addabi jama'a kuma bata san yaro ko babba ba. Bisa wannan ne muka zaɓi taɓo wannan batu a yau. za mu yi hira kai tsaye da wani likita wanda zai bayyana mana irin matakan da mutum zai iya bi wajen kare kansa daga wannan cutar. Sannan layi a buɗe yake domin ku kira ku wato ku kira ku yi wa likita tambaya kai tsaye. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Za mu kuma wato za kuma ku ji ta bakin wasu 'yan Najeriya domin jin abubuwan da suke yi domin kare kansu daga wannan cutar. Sai ku biyo mu don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe. jama'a da farko za mu ziyarci birnin tarayya Abuja wajen wakiliyar mu Hauwa Umar don jin shin ko menene mutane suka sani akan cutar daji kuma waɗanne irin matakai ne suke bi don kare kansu daga kamuwa da ita. Sunana Munira Ahmad. Kin taba zuwa kin duba kanki game da kansa? Tabbas na taba zuwa asibiti amma dubiya koko in ce an duba ni. e gaskiya na taba gani saboda daga cikin wato yayyen kakana akwai wacce shine ma yayi ajalanta. gaskiya dai ba zan iya cewa ga abin da yake kawo shi ba amma zaki ji tsofaffi suna cewa wai ko aljanu ne ko wani abu makamancin haka gaskiya wannan ware rana da ake yi domin fadakar da al'umma akan wannan cuta gaskiya kwarai na ji daɗi sosai so wannan fadakarwan yana da kyau yana da matukar amfani musamman ma ga mata domin gaskiya akwai duhun kai a wannan al'amarin saboda idan ban manta ba ita wannan yayar kakan tawa ita ma irin haka ne an ce aljanu koko an ce abu ne na gargajiya ana ta amfani da abubuwan gargajiya kuma irin abubuwan da ake amfani da su na gargajiya watakil akwai abin da daman ba irin abin da ya kamata a ringa sa ciwo da yake a buɗe ba so kin ga wannan ma zai iya haddasa wani infection din koko ya daɗa lallata abin to kin ga da ta je asibiti da wuri watakil da ta samu waraka kuma a lokacin su da sun samu irin wannan farakarwan watakil da hakan bai faru ba sunana abdullahi muhammad kana da ilimi game da kansa eh kwarai da gaske ina da ilimi akan shi saboda akwai wata yar uwata wanda bai jima ba da ta samu lafiya daga ciwon daji wanda ake kiran shi kansa cuta ne wanda yake da matukar illa ga musamman mata waɗanda suka fi kamuwa da shi kuma sani na da shi bai jima ba sai da ya fara bulla a kusa da ni wanda ya shafe ni ta hanyar kama yar uwata ganin yadda abin ya kasance abu ne wanda ake ganin yana iya kama maza da mata da sauransu kuma an fito ana wayar da kan mutane akan shi ni abun farin ciki ne a gare ni kuma ya sa ni yanzu na ji kaman in tafi asibiti in je in yi bincike in yi kuma tambayoyi wanda za su lidin dina to yanda zan yi in san mene kansa ya yake me alamomin kansa a jikin mutane musamman maza maza tunda na san mata an san inda ake samun alamomin shi da sauransu da kuma yadda ke eh, fita a jikinsu amma namiji idan an ce namiji yana da kansa ya zai ya sani ta ina zai san yana da kansa ko kuma ya alamomin shi za su nuna saboda in san me zan dauka wani mataki zan yi Muhammad ina da ilimi daidai yadda na kama ji ga irin su likitoci wa'anna ya kasance sun karanci wa'annan bangarorin kamar yadda suke faɗi akwai wa'ansu abubuwa na yanayin abincin da zaka ci sai ka ɗan kare shi yanayin ko harkar shaye-shaye da ke gani yana cikin abin da ke ƙara karfafa ciwon kansa saboda akwai doctors da suka ce akwai munzalin da wani abu in ka ɗauke shi zai kai lokacin nan da za ka iya samun wannan kansa da inda kana dauki yawancin cin wannan abin kamar yanzu bangaren shaye in zan dauko maki akwai irin taba sigari da in kana yawan ta shanta akwai doctor din da ya ce kamar zai kai irin shekara talatin zuwa arba'in inda kana shanta kana iya samun cutar kansa akwai kuma brain cancer Kasan cewa breast cancer yana iya kama maza? Eh, breast cancer yana iya kama maza. Ni a tunani na na cewa kansa babu inda ba ta hitowa bangare na mutum. Kansa tana farawa da wani irin kurji ne fa zai fito ma a jiki. Shin ka taba duba kanka? Eh, na sha diba kaina game da wannan abubuwan saboda me abu ne wanda dole ka kiyaye. Saboda mu in baka diba kanka na cewa wani ciwo zai zo kama ka ba tare da ka sani ba. So kin gani in ya kama ka ba za ka ga laifin kowa ba za ka ga laifin kanka ne. Ka taba ganin wanda shi wannan breast cancer ya kama shi gaskiya ban taba gani ba sai dai in zaki faɗi bangaren mata shi ne dai nake da experience akai amma dai bangaren maza gaskiya ban taba gani ba sunana Abdulrahman Zubairu kana da ilimi game da kansa a gaskiya ban san wani abubuwa da yawa akan shi ba amma dai na ji ana sanarwa akan cuta a kafafen yada labarai da kuma jama'a haka wani wurin irin na malamai haka zaki ji ko likitoci suna tattaunawa akan matsalar ganin cewa wannan watan da muke ciki akan ware watanni duk shekara domin wayar da kan jama'a akan wannan cuta me za ka ce game da haka eh wannan yana da kyau saboda yana ga maybe sanadiyar ma watan ne yasa kika zo kina wannan hira da mutane wanda shi yasa kuma har na san ma cutar tana kama maza wanda da ban sa haka ba yana ga abu ne mai kyau wanda yana da mataki za ka dauka eh insha Allah zan yi kokari in yi bincike in ji wani irin abubuwa ne suke haddasa wannan cuta kuma ta yaya mutum zai iya kare kanshi dangane da wannan cuta insha Allah asibiti ka duba kanka ba to ai ina ga sai in ka ji wasu wasu alamu ne wanda kila eh, yake da alama da ko baka da lafiya to in ka je likita kila hashi zai ce to ai kaza ai kaza amma haka nan ban tunani Halima Abdulra'u tabbas ina da ilimi akan wannan cutar sabida yau da kullun idan ka tashi zaka ji labarin wani ya kamu da wannan cuta idan ka je ziyara asibiti zaka ji kai wani fa ga abin da yake fama da shi amma sabida rashin wayar da kan al'umma yadda ya kamata shi yasa ake samun tsananin abin a matsayin ki wacce ke da ilimi game da wannan cuta kin duba kanki? Eh na taba zuwa um, asibiti duba kaina. Sau so, nawa? Sau ɗaya ne kacal dai. Amma sabida a lokacin da na je aka duba na an gaggaya min wasu matakai wasu abubuwan da ya kamata da ka yi don ka san ko ka kamu da irin wannan cuta ko ko a'a. To an bani shawarwari kenan wanda zan iya amfani da su wajen tabbatar da cewa na duba kaina ko da sau ɗaya ne a wata dan sanin ko akwai alama ko babu. Kuma kikan yi haka? Eh, na kan yin haka duk idan na tashi zan yi wanka a rana ɗaya. Saboda an ce idan kana wanka lokacin nan ne ya fi dacewa ka yi. Lokacin da akwai sabulu a jikinka za ka iya dubawa ka gano akwai wani abu ko daga lamps ɗin nan ne kafin a ce abin ya yi tsanani. Gaskiya ina farin ciki da wannan warewar da na wayar da kan al'umma akan wannan cutar sabida kullum idan ka tashi za ka ji labarin wani yanzu ma an dan samu raguwa sabida wayar da kan al'umma sai ka ji an ce wani ya rasu wata ta rasu saboda saboda tana da wannan cutar za ki ga waɗanda ba su da masaniya akan wannan zancen da idan aka zo wannan wata ko da akan titi ne ka samo za ka iya gaya mutum ai wannan watan fa ana wayar da kan al'umma ne akan wannan ga shawarwari ga abin da ya kamata da ka yi. Saratu. Me kika sani game da cutar? Na sani in yi kama mutum wurin yana ruba kuma wasu ana yanka musu nono wasu kuma ana yanka musu kafa. Kin taba ganin wadda cutar ta kama? Gaskiya ban taba gani ba amma kuma ina ji. Kin taba zuwa asibiti domin a duba ki? Ban taba zuwa ba amma ina da niyyar zuwa a duba ni. Zan yi in ba ma mutane adva ne kowa ya yi kokari ya je ya duba kansa ya gan ko yana da shi ko ba shi da shi in kuma yana da shi sai a samu magani a maganta cuta din. Aisha Ibrahim. Kin taba yin gwajin kansa? Ban taba yi ba amma dai da na je asibiti ranan na je dai akan wani abu daban ne sai dokta yake ban shawara ya ce ya kamata a ce mutum kamar daga in ka kai 40 40 ka dinga gwadawa saboda yana kama mutane gaskiya daga wannan age din ne dai mutum kaman kuna da ko family history na wannan cancer din ana gado sai dai ka dinga checking haka akai-akai kana gani saboda early detection akwai hope za a iya maganin shi kin taba ganin wanda cutar daji ta kama gaskiya ban taba ba kin san me ke kawo cutar abubuwa da yawa dai a zamanin na ake cewa suna kawowa to Allahu alam abubuwa da yawa akan tsace ko abincin da muke ci na zamanin nan sunan dai abu wasu mai nema da ake shafawa abubuwa da yawa da sai a ce suna kawo a zamanin nan to amma dai Allah kaɗai ya sani. Sunana Maryam. Kin taɓa zuwa gwajin kansa? Eh hakika kwanan nan ma na yi saboda ya addabi mutane da yawa a duniya shi yasa ya kamata a kai a kai a lokata lokata especially waɗanda muka wuce arba'in ya kamata mu gwada. Kwanan nan ma na gwada na gwada na cervical cancer na gwada na breast cancer kuma alhamdulillahi hankali na kwanta. ita. Kin taɓa ganin wanda wannan ciwon kansan ya kama? Sosai ma, ai ga su nan ko ta ina wannan kansa ga shi nan ko ta ina muna gani in baka gani a gidan ku ba za ka gani a makota in baka gani a makota ba ko ka gani a gurin yan uwa ko abokan arziki kansa dai ga shi nan yana ta cin mutane sosai iri iri ga shi nan kina da ilimin abin da yake kawo wannan ciwon na kansa to wannan kuma shine babban magana dan gaskiya tsakani da Allah ne ban taba sanin meye dalilin da za a ce yau gashi ka yi ka kamu da kansa ba amma dai wasu suna cewa ka rage cin jan nama ka rage waye ka rage shiga rana saboda skin kansa to amma babu wani takamaiman abu guda ɗaya da za a ce yau in ka dena ko in ka bashi ko in ka yi ba za ka kamu da kansa ko wani iri ba gaskiya ban ji ba kuma ban sani ba me za ki ce game da wannan watan alhamdulillah abin da muke so shi ka dinga gwaji a kai a kai da yara da manya especially mu waɗanda muka wuce shekara arba'in talatin arba'in ya zama na ko baka je asibiti baka gwada da kanka zaka iya ɗan tattaɓa an ka ji wani abu unusual wani abu da ba daidai ba to ka garzaya da gudu kar wani ya ce maka a'a kar ka damu ka sha ka sa wani abu ko ka sha maganin gida ko wani abu garzaya da gudu ka je asibiti in aka ce maka ba shi bane kaga hankalinka ya kwanta amma kuma ya kamata mu sani cewa kullum muna da abin da za mu yi dole dalilin wa kanmu ba sai wani ya mana ba kullum da safe ki dan tattaba ki ji in kin ji wani abu unusual ko wani kurji ko wani ruwa na fitowa ko wani abu da da ba daidai ba da baki saba ba ko baki san shi ba da Allah dan annabi mata da maza ma yan uwan mutum da maza ma suna yi a garzaya da gudu asibiti ba kar a jira wani abu Rabi'at ne eh ina da masaniya akan shi saboda zaki gani mutane da cikin kashi da da dama ki yanzu mutane na complaining akan breast cancer wato bakin daji da ake ce mishi a hausance to kin taba ganin wadda cutar ta kama sosai na taba gani ya fara daga ana cewa breast lump da waye kafin wani dan kwaya haka a cikin nononta sai ya zo ya fara yana ta baki nonon dai har aka kai ga aka ce sai an yanke maman ke kin taba zuwa asibiti domin duba kanki game da wannan cuta eh gaskiya ina zuwa asibiti domin in yi screening na gani sannan kuma asibitin ma in kika je za su koya miki yanda wanda zaki dinga yin shi time to time so ko kai a gida ba ma lallai wata rana sai kin je asibiti ba a gida akwai inda za a nuna miki yadda zaki kwanta ki sa hannunki a bayan kanki da yadda zaki iya cakin maman ki dudduba ki gani idan kin dan ji wani alaman kwaran abu kaman gyada ko wani abu da duk abin da ka ji baki hankalinki bai kwanta ba suka sauri ka je asibiti saboda karin bayani Firdaus Musa dan tsoho kwarai da gaske ina da masaniya akan wannan cutar daji da wannan zamani domin cutar daji ya zama abu ne wadda ya zagaye gari ko ina ka je ji ana maganansa gaskiya ban taba gani ba amma ina ji kuma nakan ji mutane suna magana akan alamomin da zaka gane cewa mutum ya kamu da abu da wannan cutan banda haka ma ina karanta abubuwa a kamar social media haka ko internet game da wannan cutar to a abubuwan da kike ji da kuma wanda kike karantawa kin taba karanta ko kin san menene yake kawo wannan cuta abubuwan da na karanta na taba ji ana maganar cewa abun goge hammata shi ma yana jawo banda haka kuma ana iya iya gadansa daga wajen kakanni ko kuma ma iyaye. Kin taba zuwa asibiti domin ki duba kanki game da wannan cuta? Eh akwai lokaci da na ji kaina ba daidai ba na je asibiti na na bincika da na bincika dai masu ma a ah, irin bayan da na ba mu likitan ta cewa yi ba cutan daji bane amma ni ban yadda ba sanda na biya kuɗi aka mun check up tukunna na tabbatar da cewa ban kamu da wannan cutan ba kuma bani da shi. Tun daga lokacin kin sake yi? Gaskiya ban sake ba amma ina tunanin nan ba da eh, ba zan jin ƙara duba lafiya na domin a shekarar nan na yi shi. Sunana Umu Kusan Abdulkadir. Eh tabbas ina da masaniya akan wannan cuta sabila da gaskiya cuta ce kamar da takara da Najeriya gaba ɗaya ma zan ce. Inda duk inda ka duba ko makwabci ko dan uwa ko wani dai wannan ya taɓa kamuwa da wannan cuta haka. To kin taɓa ganin wadda cutar ta kama? Eh to zan iya ce na taɓa gani amma ban taɓa ganin shi a ido ba saboda za ka iya ganin mutum a ce maka ai wacce cutan ne ya kashe ta ko kuma cutan take tare da. shin kin taba zuwa asibiti domin ki duba kanki gaskiya ban taba zuwa asibiti ba saboda ni a tunani na cutan matan aure ne kamar yan mata ba suka cika yin wannan cuta shin yanzu wani mataki zaki dauka eh gaskiya mutum ya kamata ya dau mataki babba saboda yanda wannan cuta kuma kamar naji ana cewa ana iya gadonta don haka ya kamata mutum ya dauki mataki amma sai in ga kamar ma ya kamata a kara wasu watannin saboda wayar da kai saboda cutan gaskiya ta zama ruwan dare a Najeriya don haka ina tunanin ya kamata kamata ma a ƙara wasu watanni. To masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da shirin yau da gobe shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma a yau muna magana ne kan matakan kariya daga kamuwa da cutar kansa. Nan da 'yan mintuna kaɗan za mu buɗe muku layi domin ku yi wa likitan mu tambaya kai tsaye. A yau, Dr. Abdulaziz Tijjani Bako wanda ke zaune a nan Amurka shine likitan namu. Kafin nan ku shakata da wannan waƙar. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. Mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa. Zancen da zanihi zancen ciyon idanuwa ne, ciyon idon amadari, ilimi abokin tafiya, idanu abun kulawa, ilimi abokin tahiya, idanu abun kulawa. hababba kowai da shi idanu nan ce yayi asara hababba idanu idanuwa shata mu ba mu so ne idanuwa shata mu na gudu ne ito da ba ku sonai har ya kasance kuna gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi ito da ba ku sonai har ya kasance kuna gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi ciyan ido a madari lalan ciyon ido ne mai sagirar idanu mai kumbure idanu ciyon ido a madari lalan ciyon ido ne mai sagirar idanu mai kumbure idanu da kaji idanun kana ta kaikai da kaga idanun kana hawaye sun yi ja kamar idan maciji ga kwamso kuma diyari ya asibiti ka samu dan matse madalla jama'a lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yanzu kuma kai tsaye muna tare da dr abdul aziz tijjani bako dr barka da dawowa zauren namu dakta kana jin mu Eh muna jin ku. Barka da zuwa, Dakta, barka da dawa zauren namu. <laughs> Yawwa, barkan mu dai. To masha Allah, dakta da farko dai za ka iya mana karin bayani kan wannan cutar ta kansa ganin yanzu muna cikin watar wato watan rigakafi eh, rigakafi wato cancer prevention month, yadda eh. ake faɗi a turanci kwarai mm. da gaske mm. za ka iya mana ƙarin bayani kan cutar da farko ok to ita cutar kansa cuta cututtuka ne da dama kusan kala ɗari waɗanda suke shafar ɗan adam mm. shi yanda Allah ya jikin dan adam akwai abin da ake kira cells waɗanda su ne suke haduwa su zama mutum biliyoyin su zai su haɗu su mayar da mutum so ƙananan ƙananan abubuwa ne da ba iya ganin su yanda Allah ya halicci jikin mutum su waɗannan cells ɗin suna mutuwa wasu kuma a su su wasu wasu sun mutu wasu a haifu wasu wato za mu ce kwayoyin halittar dan adam idan mutum ya samu matsala wannan cells din suna ƙara yawa amma kuma ba ba sa mutuwa ko kuma misali yawan haifarsu da ake yi mm. ya yi yawa sosai abin da ake kira division yawan canja su da ake yayi yawa sosai sai mutum ya samu ita wannan matsala ta kansa saboda za su za su hana sauran cells kuma na jikin normal wayanda suke normal waɗanda suke lafiyar su lau su mm. samu sakata mm. so abubuwan da suke janyo ta gaskiya suna da yawa tun da ba wuri ɗaya ba ne ba suna iya shafan wurare da dama ko kamar mama ko kirji ma'ana huhun mutum ko mm. irin su kayan hanji da sauransu so abubuwan da suke janyo su kala-kala ne amma mafi girma su ne kamar sigari mm. da yawan cin abu mai maiko da kuma rashin motsa jiki da kuma kiba da kaman waɗanda kuma ake gada da sauransu su waɗannan su ne manya-manyan abubuwan da suke janyo ita kansa. To likita duba da yadda muke magana mm. kan matakan kariya shin akwai matakan da mutane za su iya bi takannas domin kaucewa kamuwa daga wannan cutar ta kansa? Eh to gaskiya akwai matakai da dama na farko kamar masu shan sigari. abu ne wanda yake ya kamata lalle lalle gaskiya masu shan sigari su daina saboda tana daga cikin manya-manyan abubuwan da suke janyo kansa sannan ana so mutum ya ringa yawan motsa jiki ma yawan motsa jiki shi ma yana taimakawa wurin rage wannan ɗan kansa sannan kalar abincin da mutane suke ci mutane a rage cin kamar nama wanda yake jan nama da kuma kaman irin abinci wanda yake na cikin kayan gwangwani haka wanda aka ajiye wanda ake kira pre-processed abu meat ko kuma wannan da sauransu. waɗannan da abubuwa ne waɗanda suke suna ƙara wa mutum wannan ɗin kansa sannan kuma yana da kyau kamar waɗanda suke da tarihin cewa akwai yan wansu wanda suke da kansa su ringa zuwa ana bincika musu a ga ko su ma suna da kamar dalilin da zai iya sa su kamu da kansa din ma'ana ko suna da alama alamanta sannan kuma akwai yawan zuwa gwaje-gwaje a asibiti waɗanda ake yi wandan a gano cutar kafin ta zama ta tabarbare ta zama abin da ta zama. Likita kan mu katse ka ga kira nan na shigo mana. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka da shigo shigowa zan. Rizwan Muhammad Mahmud daga Tungar Magajiya Niger State. To Malam Rizwanu ga ka ga likita menene tambayan ka gare sa? Ina son ma ina son ma likita tambaya ne game da kansan ido. sannan kuma kansan ido na da dangantaka da glaucoma ne shine tambaya na sannan glaucoma na da eh, eh, yana warkar da yana warkewa so glaucoma eh, daban kansan ido daban ah, glaucoma daban kansan idon daban sannan kuma ita glaucoma cuta ce wacce take ah, yanda ake maganin ta daban da sauran kansoshi na ido inda kansa ta ido yawanci mun fi ganin ta a yara kananu ba manyan mutane ba mm, wannan dai abun mamaki ne gaskiya <laughs> to likita ga wani kira mun samu daga kwara wane ne ke kan layi eh to kuna magana da dallo garba dina ne kala kala daga nan kwara to bismillah ga ka ga likita eh to nice kawo wannan ci wannan ciwo na kansa wai nice ana gadon sa ko ba a gadon sa sannan menene alamomin wannan menene alamomin wannan wannan cuta ta kansa Okay, so ya danganta da kalar kansa din wasu kansoshin ana gadon su misali kamsa ta mama da akwai kansa ta kayan hanji mm. da kuma wasu sauran kansoshin su ma akan gaje su ya kasance akwai waɗanda ma'ana idan 'yan uwan suna da shi su ma akwai high likelihood kamar yadda tura suke cewa na cewa akwai tsammani na cewa su ma za su iya kamuwa da cutar. Mm. sannan alamominta kala-kala ne alamominta eh, akwai wanda suke sun shafi jiki gaba ɗaya kamar irin yawan jin amai yawan rama ta fitar hankali ta wace ta wuce hankali da kuma eh, kamar zazzabi haka da sauransu akwai kuma wanda yake specific na abin da ya samu mutum misali idan na mama ne mutum zai iya ganin kaman ko kullutu a jikin maman ko maman yana canja kala ko yana fitar da jini akwai kaman irin misali aman jini amin kai aman jini misali ga kansa din ciki akwai tarin jini misali ga masu kansa din huhu akwai abubuwa da dama dai waɗanda kowace kansa akwai abin da yake ba da alamunta akwai alamun da take bayarwa mm, wato amma dai maganan gado ya kamata kenan a ce ana mai da hankali wurin tattara bayanan lafiya kwarai da gaske To, din um, da ya kasance mutum yana da 'yan uwa wanda suke da wata kansa ya kamata a ce shi ma ya je asibiti domin a bincika mishi a gani ko shi ma yana da chance din samun wannan kansa din. Haka. To, dakta ka nana shigo mana daga jihar Niger. Salam. alaikum kuna waya da Abubakar Umar Agwai ne daga jihar niger kan wuri wato angon sarkin kawa. To, Malam Abubakar ga ka ga likita. To likita ina da tambaya ne akan ciwon kansa in nan. Na'am. Wai in ya kama mama gaba wai dole dole ne sai an yanke ko kuma akwai wani magani kaman advanced country kaman kawai kaman ire-iren su America inda kuke can za a iya yi ma mutum ba sai an yanke nono ba. Duk mu a nan wajen mu akwai cef iri-iri da ya faru haka nan ko duk yanayin talauci ne da wayewa ya kai ga an kai ga an yanke nono har ma ya kai ga an yanke nono har a samu na rashin rayuwa. Na'am. to ai ko a Najeriya din ko a Najeriya din akwai yanayin da idan ta kai ba lallai sai an yanke nonon ba akwai mutane da dama waɗanda suka samu suka kamu da cutar kuma ba a yanke musu ba an yi musu magani sun warke ya danganta da lokacin da aka tare kansa din idan ta riga ta wuce wani stage bayan da za a yi dole sai an yanke shi ko a nan kasashen amerika da kasashen da suka ci gaba din ne ah, amma ah, kowane stage ne idan ba ta kai wani stage ba za a iya ba da magani ko za a iya yin kamar abin da ya kira radiation therapy mm. ah, saka mutum wasu kamar radiation so akwai waɗannan options na takaice ya danganta da tsananin ciwon ya danganta da tsananin cutar idan cutar ta yi tsanani da yawa ya ta yanda dole sai an yanke ta to shine ake yankewa mm. Mm. to ga kiran karshe nan ya shigo daga nasarawa alaikum wa alaikum salam wani ne kan layi To alhamdulillah da farko garba misalin likita rediyo ne mai inkiya mutum na mutane na karamar mm. hukumar domin jihar Nasarawa. To bismillah me tambaye ka ga likita? Samun kuwa wannan shiri mai albarka musamman na kyansan nono din nan. Mu musamman da kuka sa wa nan na ne kiwon lafiya ta bangaren mu kauyawa. Irin wannan ciwon ya fito sai ka ga ana danganta abin da maita kowa a daji ne ko mai ciwon kuma na ta cin mutum. to ne a nan roƙon da zan yi shine gaskiya yawancin an ji an nono din sai a ce ai ciwo ya yi chronic wato ya riga ya ci jiki to ina roƙon gwamnatocin mu don Allah da Annabi mu mutanen ƙauyawa a fito mana da wani santa na gwaji wanda za a gane cewa wannan ciwo akwai shi ko babu don ɗaukan matakin kariya kuma tambayan da zan yi ma dokto a nan shine Oh, kamar layi ya goce da alama. To, amma dai mun gode da wani abu ne mai mahimmanci kamar waɗanda suka kai shekara hamsin matan da suka kai shekara hamsin zuwa arba'in ma ana so lallai su ringa zuwa asibiti ana gwada su da wuri saboda idan an gwada da wuri ɗin shine ake iya ganewa mm. sai kai ma ba ma sai an yanke nan maman ba watakila magani kawai za a bayar sai mutum ya samu sauki. Mm. To likita mun gode sosai lokaci ya halinsa da fatan za ka ƙara amsa gayyatar mu zuwa wannan zauren namu. To ba komai Allah ya kai mu. To amin mun gode. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Mr. Daniel Brown da injiniyan mu na yau. Tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Amina Buhari Auna. Ni Madina ɗahiru mai shanu daga nan birnin Washington DC ke cewa sai kuma gobe cikin ikon Allah ku huta lafiya. amin ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. Mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa. Zancen da zanihi zancen ciyon idanuwa ne, ciyon idon amadari, ilimi abokin tafiya, idanu abun kulawa, ilimi abokin tahiya, idanu abun kulawa. Kowai shi idanu ya yi hasara ha babba kowai rishi idanu nan ce ya yi hasara hababba rishi idanuwa shata mu ba mu so ne idanuwa shata mu na gudu ne itun da ba ku so ne ya kasance kuna gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi itun da ba ku so har ya kasance kuna gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi ciyan ido a madari dalalan ciyon ido ne mai sagirar idanu mai kumbure idanu ciyan ido a madari